واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi na jin mana 29 ko ga watan al-muharram hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 30 ga watan goma shekara ta 2016 kamar yadda yan uwa suka sani wannan rana ce da muke karatun littafin nan alwaji a الاتجاهات المتعددة في قضية خروج المهدي المنتظر littafin da yake bayani akan fahimta daban-daban dangane da bayyana al-mahdi al-muntazar wanda ake sauraron bayyanarsa da babu wani al da za a yi da wanda suke da fahimtar cewa an shi ya wuce da kuma fahimta ta jama'a da suke cewa almahadi na nan zai bayyana yana daga cikin alamomin tashin kiyama manya-manya sannan da fahimta irin ta 'yan shi'a masu cewa almahadi nasu yana nan shine su na goma sha biyu da zai bayyana wanda abin da suka gina fahimtar su ya saba da fahimta ahli suna wal jama'a wannan littafi tunda muka faro karatunsa yana bayani ne akan wane ne almahadin wane ne na gaskiyan wane ne na haƙiƙa tunda muka ɗauko karatun nan mun yi darasi na ya talatin da shida a yau za mu tsora kan talatin wato darasi na talatin da takwas kan talatin da bakwai afwan sannan za mu tashi mabahasi ne almabhasu salisa ashara asbabu inhiyari harakatil mahadiyyi sudani fi nigeria wato in ba ku manta ba man lissafi wanda suke da awar mahadiyanci da yawa daga cikinsu akwai almahadi na sudan wanda shi kuma wannan tunanin cewa shine almahadin ya gangaro mana hannun najeriya an sami wanda suka rika kudirin cewa shine almahadin an yi shi ya wuce wanda muka fada da bayani a kansa tun da ya shafe mu a nan ƙasarmu a cikin al'ummanmu akwai wanda suke ganin hakan Su wajibi ne a yi bayani saboda me don su gane kuskuren abin da suka fahimta ɗin su dawo kan hanyar magabata mun karanto yadda da awace ya a najeriya da yadda wanda suka yi itikadin nata inda za mu ɗora bincike na sha uku ƙarƙashin shi almahadi na sudan yaɗuwar wato fikira a nan najeriya shine cewa sababin da ya sa wannan tunani na almahadi na sudan ya zama ya sami rugujewa da rashin yatsuwa da rashin watsuwar abin mai dalili komai baya rasa dalilai ya kulli shay'in sababa kowane abu Allah yana sa masa sababi to daga cikin sabubban da ya sa da'awar almahadi na sudan ta zama ta sami tasgaro bata ci gaba da yaduwa ba gashi za mu faɗi kamar haka awwalan na ɗaya anna ansar al-mahdi sudani fi nigeria yunkiruna qira'at al-kutub al-fiqhiyya al-mawjuda fil bilad wato magoya bayan shi al-mahdi na sudan a nan Najeriya suna inkarin karanta littattafai na fiqihu wanda suke samamu a wannan ƙasa tamu a kutubil malikiyya kamar littattafan malikiya tamassukan liqaulil mahdi sudani wannan sun ɗauki wannan fahimta saboda rikon su da faɗin shi almahadi na sudan ɗin a cikin ɗaya daga cikin risalolinsa yake cewa annal mazahibul fiqhiyya mansukhatun bi zuhurihi kama akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala haddi qawli wato cewa mazhabobi na fiqhu dukkan su mansuha za a shafe su ba wani kace mazhaban malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya in almahadi ya bayyana shi na sudan yake cewa daga nan duk an shafe su babu wata mazhaba kuma da za a ƙara da awata da bayyana sun ya bayyana kamar yadda ya ce annabi ne ya ba shi wannan labarin yadda mun karanta da ku a baya wannan abu shi suka rike da shi kam ya zama in ka ɗau littafi sadda masu riko da abin suke riko ka tafi da littafin ka na risala ko littafin ka na ahalari ko na shimawi. in dai wanda suke riko da aƙida ne sosai malaman sa wancan zamanin za su ce maka a'a mu ba ma karanta wannan littattafan saboda ne an shafe su da bayyana shi imamuna Al-Mahdi, almahadi da haka ba ma karanta su wannan rashin wahaza sababin lil lilgaya allazi waqafa amama al-mahdi mahadi sudani wannan gaskiya wani sababi ne mai haɗarin gaske wanda ya kai matuƙa wajen wato yaɗuwar wannan harka ta shi Al-Mahdi na sudan a nan najeriya حيث أن سكان غرب أفريقيا متأسمون جدا بالتمسك بالمذهب المالكي yadda ya kasance ba Najeriya kaɗai ba garba Afirikiya yammacin Afirka in ka taho tun daga Masar ka gangaro su Maghrib su Algeria su Tunisia sannan ka gangaro nan ka taho su har ka taho zuwa Najeriya duk mazhaban malikiya ita ce ta yatsu kuma ake riko da ita riko na ta'assubanci an waye gari da duk wani abu ma da za ka yi ba na mazhaban malikiya din ba a matsayin kuskure kake za ga mutum ya zo yana sallah ya saki hannu ya san in ka ce me yasa ya ce ai haka yake cikin littafin malikiya tare da kuma shi imamu malik ya rawaito hadisin rike kirji kuna fahimta amma saboda mazhaba ake bi ji malami babba ina wa'azi in ya ci karo da hadisi da ya ci karo da mazhaba ra'ayin mazhaba sai ya ce sai dai mazhaba ba ke aiki da wannan hadisin ba ma'ana ya fa karanto hadisin amma abin da yake so ya gaya ma almajiransa yanzu wannan hadisi dai mun karanta shi kamar theory kawai kuna fahimta ta ba saboda mazhaba ba ta tafi akan shi ba kamar mu jingine shi kenan kuna fahimta ko a ce maka wannan hadisin wato mazhaba bata tafi akan fahimta shi ba shikenan an gama an karanta hadisin an wuce lokacin da ya zama mazhaban malikiya ita ce inda zaka zo da wata fahimta ta daban za a ci a kanka to wannan kasancewar mazhaban malikiya ce karfi a nan yammacin afirka kusan ita ake bi a bisa wato ainihin masail fiqhiyya kenan kamar yanzu ka zo mas'ala ta wanda ya saki matar shi uku da lafazi daya a ra'ayin mazhaban malikiya take uku ya auku ba shi ba ta sai ta saki auren wani amma a hadisi sai a ce ma zamanin manzo ba haka abin yake ba zamanin abubakar ba haka yake ba zamanin umar ne ishtihadin shi ya zartar da haka shi kuma mazhaba ta malikiya akan haka ta tafi saboda haka kenan a fatawa ka iya ce ma mutum ya saki matarsa kalma lafazi ɗaya na sake ki saki uku a fatawa za ka iya ce masa in ka kalle shi kila wani tsautsayi ne ya sa yana cikin tashin hankali Ka sa ana samun wannan a yana fatawa yana kuka rarris da hawayensa ya saki matarsa amma kuma yanzu da ya fahimci ya kuskure ga yara ga yaya za a gyara ya maka fatawa za ka iya ce mai cikin lafazi ɗaya to saki ɗaya ne zai ka mai da matakka don haka ya auku zamanin manzo haka ya auku zamanin abubakar kuna fahimta ta amma da za ta je kotu duk alƙalanmu suna hukunci ne da mazhaban malikiya zai ce maka saki uku ya auku ka je kai haƙuri sai ta auri wani sannan wani ma kuma aure tabbataccen aure in ta tasu ta haɗa su ya saki to sannan ka dawo ka shiga cikin manema haka zai maka hukunci saboda haka masabin malikiya ta tafi kai. kuna fahimta da kyau to a wancan zamani duk wanda zai zo ya challenging din mazhaba to lallai da a wasu za ta ci karo da mutane da dama ba za su fahimce shi ba wannan sababin kwaya ɗaya ya sababa lallai ya zama wala yaqbaluna da'awata kullu man ankara al maliki mutanen Afirka daga ciki mutanen Najeriya suka zama ba sa karɓar da'awa duk wanda ya inkarin mazhaban malikiya wa nafa kutubiha ya kore ingancin wannan littafai na malikiya din mahama balaga fil ilmi duk yadda ya kai ku wajen ilimi wa mahama shtahara fi majalid da'awati wal irshad duk kuma yadda ya kai da shahara a wannan bangare na da'awa da shiryawa Allah ji kamala bakar gumi duk wanda suka san lokacin da ya zo ya fara da'awa abubuwan da ya tinkara suna da yawa ga matsalar dariƙoƙi na sufiya wanda fahimta su ta saba da fahimta ta halin suna kan tauhidi wasu abuwa da dama sannan ga tsibace-tsibace da ake ta yi ga sihirce-sihirce sannan ga kuma riko da mazhaba rikon riƙau. a lokacin malam sai ya jingina mazhaba shi ma ya ce shi ma ba maliki tun daga ahalari ake karatu sai an kai muktasa ake karatun zaure wurin malam bai taɓa challengin din mazhaban malikiya ba don ra'ayinsu za ka jefa tawarsu da komai akan mazhaban malikiya in dai ra'ayi ne wanda za a saka bayanin fahimta ta mazhaban shi ya sa za ka ga duk wanda zai so kai ba za ka ji ya ɓangaren masaba ba abin da ya zo ya tinkara shi ne maganar tauhidi a dawo a inganta aƙida ta zama ingantacciya tatacciya kada a haɗa Allah da kowa in rika cewa masu bautar shehunai aka yi mai ta kace yaya bauta su ne masu sallah ne su ne masu azumi duk ba sa yi Eh, to amma suna sanya masu wasu tsare-tsare da suka ci karo da doka Allah kuma su bi ita wannan ita ce bauta za ka ce ka je kabari ka kalli na kabarin ka ce ya na cikin kabari yi man kaza da kaza bauta ce ko ba bauta ba wannan ya tinkara aka yi mai ca a ƙasan nan wasu hasini ya kashe shi wasu sun challenging iri-iri amma ɓangaren mazhaba yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake za ka ga shi ya fara karantar da bukari karara ake kiran shirin da hasken musulunci shi ne ya fara ya zo karanta bukari musulun duk wannan kutubu sita ɗin amma yana cikin wanda in ya zo ci karo da wani hadisan ya ci karo da ra'ayin malikiya sai ya ce sai dai malikiya ba su yi aiki da wannan hadisan ba yake na a wuce wasu ɗaliban ilimi a yau da ba su san wancan zamanin ba ba san irin abin da ya kalubalanta ba sai su ta ganin kamar malam ya yi sakaci da a lokacin ya haɗa da awarsa ta faɗa da shirka da bida'a da ƙoƙarin tabbatar da tauhidi ya haɗa shi da faɗa kuma da ra'ayoyin mazhaba da suka saba mu hadisi da ina jin watakila anya ya kuke ga rikicin ko da haka sai shiru akan mazhaba shi ma ba maliki ne har ma nan ya rasu sakin hannunsa yake a sallah sai ya ce sai ya tafi saudiya sai rike hannu an tambaye ce to ai limamin wai rike hannu yake shi yasa ni ma nake rikewa <laughs> amma ya dawo ya wuce yana sallah sai ya saki hannu kuna fahimta da kyau to wannan maganar a lokacin challenging din wata mazhaba ta malikiya kamar ka tafi wajen asia ne wajen irin su pakistan ka ce za ka challenging ɗin mazhabar hanafiya a yadda ka san a nan da ana fada da ɗari ƙoƙi wallahi ka je can ka taɓa mazhabar hanafiya za a iya kashe ka don bala'in ra'ayi riko irin na hanafiya ka karanta tarihin malam albani ka irin azaba da wahala da ya sha akan masu da rikauna na mazhabar hanafiya shi yasa ya yan uwa wannan babban dalilin ƙwaya ɗaya ya sa lokacin su masu da'awar wato hanya ta almahadi na sudan a nan kasar suka zama sun sami wato matsala wajen a fahimce su saboda sun aje littafin malikiya ba su karanta su sun ce an shafe su da bayyana mahadi abu na biyu haimanatu turki sufiya turku sufiya al'ukura al’albilad wato mamaye wadda ɗariƙoƙin sufiya suka yi ma yammacin afirka najeriya tana ciki musamman ɓangaren nan namu ɗariƙoƙi na sufiya sai da ta kai lokacin da ana cewa in ba ka da shehi shedan ne shehinka ba fa shehi mai koya maka a'a mai wanda yake na ɗariƙa kake bin muridin da yake yi to in ba ka da shi gani ake kaman ma kai wani ɗan kafiri kafiri an kai wannan zamanin dole in baka waccan kana waccan in baka waccan kana waccan daga ciki wato ka ka tijjaniya wal qadiriyya kamar manya-manyan ɗariƙun nan guda biyu ta tijjaniya da kuma ta qadiriyya wa ghairihima min at-turqi sufiya da ma wasun su na ɗariƙoƙi na sufaye wa in kana hiya nafsuha fiha naw'un min at-tasawuf duk da ita kanta manhajin shi al-mahdi na Sudan shi karan kan shi a cikinsa akwai wani nau'i na sufanci amma duk da haka shi sufancin bai zama irin na waɗannan ba to mai mamaye wanda suka yi ma yammacin afirka musamman najeriya ya hana motsin masu bin mazhaba ko kuma tafarkin shi alhaji na sudan su sami motsawa har su iya yada da a wasu لأن المهدي السوداني يعتمد على المنامات kashfi shi كان شي المادي na Sudan in ba kuma ta ba baya mun karanta yana dogaro da mafarke mafarke da kashfu da yake cewa an mashi kashafi an waye ne wanda duk wal ilham da wani yanayi da yace ai mai ilhama wa ru'al munamiya da yace ya gani a mafarki kaza wa sannan wal hadarat sufiya allati hadurha da wasu abubuwa da zai ce an halarto mai da su ko ya gani ko waye dukkan wannan nau'i ne na sufanci bi zamihil awliya wal aqdab wal abdal na cewa wani lokacin zai ce waliyai sun zo masa wani bin ya ce aqdab wani bin ya ce abdal kai wani lokacin ma bal ar rasul sallallahu alaihi wal khulafa'ul arba'a manzo sallallahu zai ce masa ya zo masa da khalifofin nan guda hudu wa ma hadha al-iltifaqat wa kun gane tare da wannan ittifaqin da suka yi a nan, fil aqida ta wannan ra'ayin gaba ɗayan sufanci ne duk da haka lam ya al-mahdi as-sudani al inda kafirin min mashayikh wa da turki sufiya fi nigeria al-mahdi na sudan da awassa ta sami karbuwa ba a wurin da yawa daga cikin shehunai na ɗariƙu a nan Najeriya. ba don komai ba saboda wancan hanyar da ya ta saba da tasu musamman da ya taba masabobin nan da yake cewa ba ruwan shi da su su kuma suna sufanci suna kuma riko da masaba shehi zai ce maka ta bangaren aƙida shi kaza ne ta bangaren kuma masaba shi kaza ne ba ba ka ce faɗi ba eh in an zo masaba ya ce ma shi ba maliki ne in an zo bangaren aƙida ce maka shi ash'ari ne ko ba ka suke bari ba to wannan ya sa wato mamaya ɗariƙoƙi na sufiya sun hana wato shi masu aƙidar shi almahadi na sudan shi ne almahadi ya hana wannan aƙida ta yaɗu a wannan area tamu ya kuma ba'adul masadir tarihiyya wasu ɓangare na tarihi da suka yi bayani da rubutu akan wannan matsalar sun ce ikhtalafatir ruwayat والآراء في محل إقامة Sa'id bin بن ba da أن أطلق سراحه من التغريب وتعينهم ruwayoyi da aka kawo an sami saɓani na ra'ayoyi da bayani a kan lokacin da shi shak sa'id Allah ya masa rahma" bin hayat jika canza za na shehu wato muhammad bello wanda muka bayanin bayaninsa a baya da irin fahimtarsa yana daga cikin wanda yake yana ganin almahadi na sudan shine almahadi to lokacin da ta kai tura mulkin mallaka sun kama can mahaifinsu kamar da muka ji ko sannan har aka zo ga kan shi sun kama shi sun je sun tsare shi sun mai duk abin da suke mai na cutarwa ba don komai ba saboda suna gaina da alaka da almahadi na sudan shi kuma almahadi na sudan tura mulkin mallaka na can sun yi faɗa da shi ya ci nasara a kansu wannan yasa suke ta bibiyar shi to lokacin da suka sako shi sai aka yi ta safani ina ya kamace ya zauna a nan Najeriya ba dan komai ba zalika khawfan min an yurawwija fikratahu bainan nas ana jin tsoron duk inda fashak sa'id ya zauna Allah ya masa rahama zai yaɗa wannan fahimta tashi to ina za a kai shi ya zauna yanzu an sake shi ba wani kaidi ba komai ya ci gaba da addininsa da yaɗa awarsa, amma ina zai zauna wa madinatu sokoto hiya maskanu ajdadihi sokoto dai ita ce nan ne wato mazaunin kakanninsa da tushensa wa qaribahu da ƴan uwansa makusanta la'alla yasalu alaihi tarwija aqidatihi aqidatuhu wa fikratuhu saboda haka sai ga in ya koma Sokoto to zai sauƙin yaɗa wannan aƙida tashi wa madinatu fataskum amma fataskum wacce muke ji har yau ta fataskum ya markazu a tibai nan ne santa na mabiyansa inda yake da magoya baya da yawa in raja hunaka la'alla yajidu da'aman madiyan wa ma'anawiyan tura mulki mallaka suka hanga suka hango in ya koma fataskum ya zauna waccan area to nan fa yake da magoya baya masu yawan gaske zai sami wani ɗaurin gindi da tallafi madiyan wa manawiyan da duk abin da yake so da zai yada da awarsa tun da can yake da mabiya baya sai suka hango wannan fattafaqo ala an yaj'aluhu fi madinati kan sai suka yi ittifaki to yanzu ina ya kamata Sheikh Sa'id ya zauna sai suka ce to Kano ya kamata a kawo shi لأن المدينة فيها دريكتان صوفيتان قويتان من سنة قلن قلن كانوا قلين ديك دريكو دريقوكي قدابي ما سكره دريكة تجانية دريقة صوفية أدا قادرية لا تستطيع أي حركة تكف أمامهما إلا أظلتها suna ganin ba wani da zai zo ya zauna a kano da wata fahimtar shi ba ta tijjaniya ko kadiriya ya iya kai labari ba su wannan ɗariƙu guda biyu za su murƙushe za su danne shi saboda haka sai aka ga wa kada hasala wa waqiyan kuma hakan ya faru wato abinda aka zata din haisu lam yajri qabulan fi nafsi almadina nan cikin Kano da ma gefen ta na kusa bai sami karbuwa ba nan take illa fi ba'dul qura sai a wasu sasanni na ƙauyukan Kano ɗin. nan ne amma a nan cikin birni ka ji an ce ga can wancan gari wancan unguwa wancan duka ana tafiya akan cewa almahadi na sudan shine almahadi na ƙarshe zamani shine ya riga bayyana shine a sudan ina jin da wahala ka ji wannan Kuna fahimta da kyau walakin fi nazari anna sababa huwa anna ah, ahla madinati kano lahum ilmun biddini dini wa lahum fiqhun bi asharat saa wancan malaman tarihi ne suka kakawo amma ni a fahimta ta babban sababin da ya sa ya zama wannan fahimta ta ce almahadi na sudan shine almahadin da annabi ya bayani na ƙarshen zamani abin da ya sa mutanen kano suna da ilimi dangane da fiƙihun ashiratu sa'a abin da ake cima fiƙihu ashiratu sa'a kamar yadda kasan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya sa cewa fahimta ta almahadi na sudan ba shin shine almahadi bai yadu ba sosai mun ji cewa ne a kasancewa a nan kano wanda ya zama kamar jagora din da ya zauna wasu ke ganin cewa saboda akwai manyan ɗariku guda biyu shi sa bai tasiri ba ke cewa a'a saboda mutanen kano suna da fahimta na ashirar sa'a shiradu sa'a su ne yau wani zai ya ce maka annabi isa ya sauka za ka aminta wani zai ya ce maka a'a daga ciki shine dajjal ya bayyana ya riga ya bayyana za ka yadda ko ya ce maka rana ta hudu daga mafaɗarta manya-manyan a shiradu sa'a wanda suke wani zai ya ce maka sun yi za ka ce kai ga abin da ka karanta to wannan ya sa mutane gaskiya ba su karɓa ba domin inda ɗariƙo ne guda biyu yau da sunna ta zo ba irin yaƙata da ba a yi ba a garin kano ba irin ya ƙata da ba a yi ba amma da yake gaskiya ce ana yaƙar ana bayani ana yaƙar su masu bayyana suna ba su fasa ba su ma masu yaƙa ba su fasa ba amma ta bayyana ko ba ta bayyana ba ta bayyana akwai su da aka zo zai wa'azin sunna a filin shahuci lokacin yana fili dole aka tashi wa'azin a nan garin kano mun san wannan zamanin amma yau sai ga shi an ji an yi da filin gwamnati da hasken fitilun gwamnati da lasifin gwamnati an tashi lafiya kwanan nan wani alama ce ta cewa kenan inda gaskiya ce ba wani abu da zai hana ta bayyana amma ba zai hana a sha wahala ba shi yasa kawai abin da yasa wannan da'awa ta cewa almahadi na sudan shine almahadi na hakika a iya fahimta mu kawai saboda ita da'awar kanta wato akwai inhirafi a cikinta inda gaskiya ne shine almahadin na karshen zamani to lallai za a ci gaba da yada da'awar kuma mutane za su fahimta su karba abu na uku shine adamu ruhil manhaji wal khala'i bainal haqq wal batil abu na uku da yasa wannan da awati cewa al-mahdi na Sudan shine al-mahdi ya zama bai tasiri ba a nan Najeriya shine rashin bayyanar manhajin a bayyana wato manufar karara da kuma cewa shi ita da awar cakuɗe take tsakanin al-haqq wal batil shi kullum ana so duk abin da ake yin shi a fito da shi karara a tallata shi a bayaninsa to magana gaskiya wanda da ya sayar da abin yake za ka ga kama a ɓaɓɓoya ɓaɓɓoya ke shi ba a fili ba ya ake bi kalamin mukhalifin tamaman dattihin matsalan shi kan shi littattafan almadin da ya rubuta risaloli wasiƙu da ya aika za a ga a cikinsa akwai maganganu akwai tuka da warwara wani lokacin ya ce kaza daga maganar ta dace da sunna wani lokacin kuma ya ce kaza sai ka ji maganar ta dace da maganganu na sufai. muna fahimta ta to kaga wannan sai a rute mai san gaskiya sai yau gashi ya ce kaza ya kamata mu bi shi gobe kuma ya faɗi kaza magana da take ta saba mu Qur'ani da Sunna ga misali risalatuhu allati arsalaha ila shaykh Hayatu bin Sa'id bin Muhammad Bello والتي أرسلها إلى المهدي السوداني السنوسي كما ذكرنا ذلك سابقا da ya aika أيكا مشي babban malamin nan sha hayatu bin sa'id shi mahaifin sha sa'id din kenan wato ainihin wanda yake shi jika ne ga muhammad bello allah ya masa rahama da risalar da ya aika ma almahadis Sanusi shi kuma ina yake a libya ba ku manta ba lokaci guda ya rubutu ya aiko wannan nan ya aika waccan can to lokacin mun faɗe ta a baya daga kotun da muka daga cikin abin da ya rubuta ya ƙulu fiha yana cewa cikinta la ya kum ko la alaikum don yana iya zuwa tagayyurin zamani wato ba abu ne da zai ɓuyan maku ba canzawar zamani wa tarku sunani da barin hanyoyi na sunna da ake yi wala yarda bi zalika zawul imani wal fitan duk wani ma'abucin imani da kuma fahimta ba zai yadda da abar abubuwa an caccanza su ba an irin sunna ya bari kawai shi ma ya bi a tafi da shi bal ya li zalika al ahla wal watana li ikamati dini was sunan mutum ma zai iya barin ahalinsa zai iya barin ƙasarsa domin ya tafi a tsaye da addini a tsaye da sunna wannan magana tana da kuskure magana ce mai kyau magana ce mai kakkiya mai daɗi cewa ba daidai mun ga yadda abuwa suke an bar hanya ta daidai an saki hanya wanda bai kamata duk mai hankali mai imani ya zare ido shi ma ya bi a tafi da shi ba ya kamata ko zai kai ga ya bar iyalansa da ƙasarsa ya tafi a je a tsaye da addini ya je ba maganin hijira kenan ba da maganar a tafi a je jihadi wani magana ce mai kyau wa kala fi ihda manshuratihi a ɗaya daga cikin matakaddun da ya watsa ma duniya a wancan zamanin shi al-mahdi na sunin yake cewa la tastaghithu bi ahadin duna Allah kar ku yadda ku istighasa da wani in ba Allah ba an sama na istighasa neman taimakon gaggawa wanda ba a yi shiga kwasi ga Allah shi yake faɗin wannan wala tulubu ahadan dunallahi kada ku nemi wani ku ce zai iya maku wani in ba Allah ba zai iya maku wani abu ba Allah ba wala nabiyan rasulan wala malakan ba wani manzo ba wani annabi manzo da Allah ya aiko abinda ba a neman shi ga kowa sai ga Allah kar ku ce za ku neme shi ga wani manzo ko wani mala'ika kar ku ce za ku yi wannan duk yana nuna cewa nan ba daidai bane yace fa jami'ul anbiya'i wal mursalina da'u ila wahdaniyatillah dukkanin annaba da manzanni sun yi kira zuwa ga ta Allah fala tatawahhamu wa tansibu ila rajulin salihin shay'an kada ku yadda ku yi wahami wahami abinda ba daidai ba ka zaci ne daidai ba shine wahami ba ku je ku jingina ma wani mutum nagari salihi ku jingina mai wani abu wanda Allah kaɗai ke kuce shi ma zai yi wani maganin na shi ba daidai ba ne daidai ne au ta tsulubu ko wani mutum salihi ku ce za ku yi neman wani abu a wurin shi abinda ba a nema ga kowa sai ga Allah a cikin wannan wasiƙa tashi da ya turo ma shan hayati ya tura ma wancan wato sunusi dai yayi wannan bayanin maganganu masu daɗi wanda kowa ya ji zai ce wannan hanyar shi daidai ce kira yake kan tauhidi kun gane da kyau wa kalamuhu hadha kalamun jayyidun la ba'sa wannan zance nasu da muka ji zance ne mai kyau babu laifi a cikin sa lianna fihi al'amru amru ruju'i ila sunna domin a cikin shi yana ba da umarni a koma fa a rike sunna shi yasa zaka ga mabiyan almahaji na Sudan zaka same su lokacin da ake abubuwa na bid'o'i zaka ga su ba sa bid'a abubuwa da ake na ba daidai ba za ka ga ba sa yi dukkansu da su da mabiyansu a lokacin za ka gansu a kintse wata masuka biha kuma yana kira ne zuwa ga afirka suna ɗin wata wahidun lahibin rububi ya yana kira cewa a koma a riƙe tauhidi na rububiyya shine kadaita Allah da ayyukansa da kuma ta Allah da bauta wa in adda zalika ila al ko da hakan zai ja maka kai hijira ka bar garinku ka bar ƙasarka ka ka bar iyalinka wanda zalika qala ba'dul kuttabi innahu ta'assar bi da'watil wahabiyya yasa wasu marubuta da suka rubutu a kan almahadi na Sudan sai suka ce ai ya yi tasirantu da da'awan nan ta wahabiyya wace ce da'awar Shi ne shan Muhammadu ibn Abdul wahab shi kuma da ya bayyana a Saudiyya, ya tashi ya ta wa'azi ya da abubuwa da ake ce na shirka aka kafa wannan daular ta tauhidi to sai suke ta to ko ya tasiranta da shi ne wanda wannan maganar wasu marubutan sun faɗe ta sun makala fi mawdu'in akhar sai kuma gashi a wani wurin kuma ya faɗi na daban fi nafsi risala a dai cikin wannan wasiƙa risalar da ya aika musu gashi kuma a wani wurin sai yake cewa akhbarani sayyidul wujud alaihi salatu wassalam shugaban halittu shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya bani labari fa annil mahdiyil muntazar cewa ne dinnan ni ne almahdi wanda ake sauraron zuwansa to yanzu wannan maganar in ka auna ta Alizani mizani ya bashi labari a ina suka haɗu ba sahabi ne ke cewa ya ji annabi ya ba labari ba shi da ya gan shi amma ya ce shi annabi ya ba shi labari a ina ina suka haɗu Hmm? shi ba yana sudan nan ya rayu ko kuma annabi yana buge cikin kabarinsa kuna fahimta da kyau to yace ya ba shi labari cewa shi shine fa almahadi wanda ake sauraron zonsa sannan wa khalafani fi wato bil julusi ala kursiyihi miraran bi hadarati al khulafa arba'a annan har wa yau annabi ya zaunar da ni kuna ganewa akan kujerarsa miraran lokacin masu yawa ba wasu ɗaya ba da hadaratul khulafa'il arba'a lokacin da halifofin nan guda hudu duk suna na ku ji wannan magana wanda ya rayu mun karanto shekara haihuwarsa da shekarar da ya faki duk a baya to ya ce maka annabi ya zaune da shi akan kujerar shi kuma ga halifofi guda hudu duk suna halarci wannan maganar ita kuma ta dace da suna wannan maganganun su suke sa masu karatu sai su kasa fahimtar wani irin manhaji ne san ka faɗi gaskiya wacce ya kamata a bita nan kuma ka zo da wata magana ta ƙoƙarin naɗa kanka ka ce kai ne shugaba kai ne almahadi kuma sai a bi ka kuma don ka ƙarfafa ka jingina magana ga wanda duk mai hankali ba zai yadda ba in ka ce annabi ya ban labari ya zaunar da ni akan kujerarsa to a wani lokacin sanda shi annabi yake suna sallam a garin madina ko a makka ko kuwa yanzu bayan yana cikin kabarinsa ya taso ya zo sudan ya zaunar da shi koya kaga magana tana buƙatar a hankalce a mata tambayi ko banda cewa ga nabi ya zaunar da shi a kujerarsa ga khalifofin nan hudu ya ce wal aqdab wal khadir alaihi salam a wurin akwai aqdab manya-manyan abin da kinan na shehunai na ɗarika sannan da kuma wa akwai kuma khadir alaihi salam mun yi bayanin khadir da kuwa baya da yawa wanda galibi da wahala ka jo ta ɗarika ta kafa abubuwan da ta kafa ba ce magana khadir ba alaihi salam kuna ganewa ya ce duk waɗannan suna tare a halarce wa kallada ni saifahu bi hadaratul khulafa wal awliya wal aqdab wal mala'ikatil muqarrabin haka na annabi ya rataya man takobinsa a daidai lokacin kulafa suna nan halarce da waliyai suna nan da qadab da ma mala'iku makusanta ga ubangiji duk suna wurin annabi ya rataya kobinsa takobinsa to wannan maganar ka ɗauke ta ka gwama ta da waccan a matsayinka da kake karatu kake fahimtar mana na da suna, za ka iya fahimtar ta ka karɓe ta dan can ya faɗi gaskiya dole ka auna su a mizani can gaskiya ya faɗi daidai ne abubuwa sun rikice an bar sunna an bar hanyar manzo ana ta haɗa Allah da wani da waye a tattara a watsar a dawo kadi da wannan daidai ne amma maganar sa nan kuma wannan ta saba ma abin da yake tabbatacce almahadi wanda zai bayyana ba haka zai zo yi wannan maganar ba kuma ma shi mun karanta nasabarsa da komai kuma nan gaba kuma za mu ƙara karanta hadisai wanda suka nuna tabbacin al almahadi na gaske kuma fahimta da kyau to banda wannan walizalika qala ba'd al-bahisin annahu ta'athara bi qira'ati ibn al-ibn arabi sufi yasa wasu marubuta masu bincike akan shi almahadi na sudan suke ganin ya tasirantu da irin ƙarairayin nan na shi ibn arabi a sufi <clears throat> akwai ibn al-arabi al-maliki babban malami akwai ibn arabi wanda shi kuma sufanci ne ya sa gabansa da irin maganganunsa wanda za ka su, in ka ji su sai dai ka toshe kunnanka to wasu suka ce a can in yi wacce magana sai a ce ya tasiranci da shi muhammadu ibn abdulhab in yi irin wannan maganganun sai a ce ya tasiranci da ibn arabi as-sufi ولقد خلد ابن عربي خصائص وصفات المهدي التي وردت في السنة الصحيحة بتلك التي وردت في الأحاديث الضعيفة وتشيك wancan ibn arabi da muka yi magana ya tashi maganar almahadi sai ya kwaso maganganu wanda annabi ya yi na sunna na gaskiya akan almahadi zai bayyana sai kuma ya kwaso maganganu na hadisai da marasa tushe da asali duk ya zo ya cakuɗa su wuri guda to mai karatu ya zo yana karatun littafinsa shi bi na arabi akan almahadi in ba ka yi hattara ba za ka iya tantance ingantaccen hadisi da rubabben hadisi sai ka kasa gane waye almahadi na gaske da ma wanda suka yi aka ja su kan almahadi wannan matsalar suka samu suka auka ciki sun karanta littattafansa da ya magana kalama da shi bin arabi shi ko bai tantance hadisai ingantattu da wanda ba ingantattu ba kun gane da kyau to ya kuɗa su bayan nan wa azafa akadiba fahisha istamaddaha min masdarin salisin banda cewa ya kawo hadisai ingantattu da suke magana kan almahadi na hakika sai kuma ya kawo hadisai zai ifai da suke magana kan almahadi wanda ba na gaske ba kuna ganewa to sai kuma ya ƙara da wani masdar ɗin shi na uku shine wato ainihin wasu ƙarerayi wanda suke munana wanda su kuma ya kwaso su ne daga masdarinsa na uku wa kana hadha al-khalid huwa al-asas allazi bana alayhi al-mahdi al sudani da awahu wannan asasin wannan cakudar da ibn arabi ita shi al-mahdi na sudan ya karanta sai ya gina da awarsa ta mahajiyancin shi kanta? wa min amsalati ha daga cikin misalin ta shine ƙauluhu yubayi'uhu al-arifuna billahi min ahli haƙa'i. Wato wato ce, wai wanda za su masa mu baya a shi al-mahadi kenan na Sudan yayin da ya bayyana to daga cewa kwa al billahi masana Allah min ahlil haƙa'i'i na wanda suke da ilimin nan na haƙiƙa eh ahalil haƙa'iki kenan kun san ilimin akwai ilimi na haƙiƙa akwai wanda kuma suke kira ilimin kishiye shi wa yazu ba zan ya faɗi ba wasu ce ilimin batin da kuma ilimin zahir to masu wancan ilimin za su zo su yi masa mubaya'a an shuhudin wa kashfin ya tasirifin ilahi wai lokacin da za a sami shuhud mahalarta sun halarta sannan da kashfu za a yayi abinda za a yayi mashi kalmar kashfu daga yana take zuwa kashwa ce amma kashafi yau amma kashafi wannan duk maganganar ce na sufai eh shi ibn arabi ne a cikin littafansa ya kawo nan sai ya ce kuma duk za a yi wannan bi tasrifin ilahi wato da tasrifi na ubangiji kenan shi da haka za a yi mai mubaya fa shuhada'uhu yake cewa khairu shuhada wanda za su halarci masa mubaya nan su ne fiyayyun shuhada wa umana'uhu khairul umana su shi almahadi na sudan su ne fiyayyun amintattu wannan magana ba akwai zarba yiwu cikinta shuhada wanda suka halarci mubaya sa su ne mafiya alherin mahalarta mubaya kaga magana ta yi zafi annabi ba an mai tafa ba mai mu baya hmm? sannan suwaye amintattu a ban kasa sama da sahabbai to amma sai yake cewa fa uhu khairu shuhada sannan wa uhu khairu umana yawa ban kasa ba wani da za a yi mai matsayin sahabi ko matsayin sahabbai ko wasu amintattu da za a yi sama da matsayin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kowaye ba zai sami waɗannan ba a duniya a yau wane wurin ka ga maganganu ne wanda ya kwaso daga irin maganganu na ibn arabi ya zo ya cakuɗa ya fitar da da'awarsa ta ta mahadiyanci sai ka ga wani bin ta yi kama da hanya ta daidai wani bin ta yi kama da gashi nan haka ya cakuɗa ya fitar to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa manhajinsa bai zama wadih ba bai zama karara ba shi sa da dama wanda suka fahimci sunna ko sun fara bin hanyar sai su koma su taraji'i su ce kai tafiyar na akwai gyara cikinta fa qawluhu da fadin sa da yace wal mahdi la yukhdi'u li'annahu yaqifu athara ko ko yaqifu haka ne athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ay al mahdi yata'ayyanu alaihi ilma ma yakunu bi tariqi at-tanzil al-ilahi hajo su maganganun masu zafi wai shi almahadi da shi karan kan shi kenan na sudan shi wannan a cikin rubutunsa ya ce layi kuɗe o baya kuskure lana ya kifo asarar rasuli yana bin wato diddigen yana bin duk inda annabi ya taka ne ke taka shi dai imamul mahadi ce ta ayyana alaihi ilma ma ya kunu ilimin duk abin da zai kasance to zai zama ya ta'ayyana a gare shi ya bayyana ya tabbata a kan shi ilmin ma ya kunu kuna ji da kyau bi tariqi tanzilil ilahi ta hanyar wahayi na ubangiji da za a yi masa akwai wani wanda za a yi wahayi kuma bayan annabi wahayi ba yana shine ga manzo ba to annabi ba shine khatamun nabiyina ba to sai ce ilimin da zai samu ilimi ne wanda yake duk abin da zai kasance kuma ta hanyar bi tariqi tanzilil ilahi kuna fahimtar maganar saboda maganar da muke muna so ne yan uwa don Allah mu rika tafiya da hujjoji da dalilai abinda muke fadi sai ka duba ƙasan littafi inda aka samu maganar inda aka ciro ta yake cewa fa ma ya hukumul Mahdi, illa bi ma yulqi ilayhi al min indillahi wato shi al mahdi duk abin da ya hukunci da shi baya hukunci da komai sai abinda wato bima yulki ilaihi malaku sai abinda mala'ika ya mai ya ko masa min indillahi daga wurin Allah allazi ba'athahu ilaihi li sadidahu wanda shi mala'ikan Allah ya aiko shi zuwa ga almahadin dan ya saddada shi ya ba wato ya miƙar da shi ya sa ya daidai wannan duka mai bambancin shi da cewa wahayi babu ai duk ya ce ba wani abu duk abin da zai faɗi na hukunci to ba da kai ke faɗi ba yana faɗi ne bi ma yulqi ilayhi malak abin da mala'ika ya ya ya jehu masa ko mini indillahi kuma shi mala'ikan daga wurin Allah kaga ba wata wasu da shi kan shi kenan a wannan maganar kamar wahayi yake da awar ane masa kenan ko yace fa aramna bi zalika annahu ma'sumun shi yasa da wannan muka san kina almahdi ya zama asumi ne shi wala yuqdi ubaya kuskure wala ma'ana lil ma'sumi fil hukmi illa annahu la yaqdi ai ba ma wata ma'ana a kira wani ma'asumi in dai har kuma ya zama yana kuskure to ba ma'asumi bane kira ai ma'asumi shine wanda Allah ya katange ba kuskure to sun kaga anan karma isma akan wa take kan annaba kaɗai su ne masumai nan ma shi yasa muke rikici da yan shi'a da suke cewa in ban sha biyu nan masumai ne ba wani masumi in ba manzon Allah ba yau wani ya zo kowa ya ce maka shi na da isma zai kuskure da abin da ya daidai ne babu ka dubi matsayin sa abubakar matsayi na imani matsayi na Wadataka, matsayi na duk wani matsayi da ka sani bayan annabi ba wasu mutane masu daraja masu kima sama da sahabban nan nashi amma ba wanda ya taba jingina masu isma babu shi wanda ya taba ce ma abubakar ba zai kuskure ba umar ba zai ba usman ba zai ba ali ba zai ba Asarfin bashi na ba za su yi ba a'a wanda suka halarci badar ba za su kuskure ba wanda suke ma annabi mu a bai'atu ridwan su ne manya-manyan mutane wajen dubu ɗaya da ɗari hudu dukkan su ba wanda ya taɓa da'awar cewa ba za su kuskure ba masu mai ne to sai wani a yau a ce shi yana da isma bai kuskure Hmm? domin in har yana kuskure to yana ma'ana a ce shi masu yi haka wannan maganganu duka suna cikin littattafai abinda aka samu almahadi na sudan ya faɗa ma kansa wanda in ka gwama wannan magana da abubuwan da nasi ya zo da shi da shi almahadi na hakika ba za ka ji wannan ba da shi ba inda zai ɗau wani abu na alamar wahayi ya jingina ma kan shi don ba zai zo ne da wani abu sabo ba balle har ma ya ce a masa wahayi kun fahimta da kyau wala haza al'asas bana al-mahdi sudani fikratahu wa da'awatahu al-mahdiyya akan wannan asasi ne shi al-mahdi na sudan ya gina wannan fikira tashi ta mahdiyanci da wannan da'awa tashi ta mahdiyya wa hadhihi al-mughalatat wal ikhtilatat bain al-haqq wal batil ja'ala manhajuhu mu'wajjan wannan cakuda daidai da abinda ba daidai ba Shi ne da gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba shi ya sanya manhajin almahdi na sudan ya zama mai wajen kantararre ko bauɗaɗɗen manhaji wa manharifan fil haƙiƙa da kuma wanda yake ya bauɗe daga kan hanya ta daidai hanyar annabi da sahabbansa da wanda suka biyo baya da wanda suka biyo baya ya zama an sami wannan duk wanda ya fahimta ba zai yadda da mahadiyancin sudan na almahadi na sudan shi almahadi ne. an fahimta da kyau shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da yasa da yawa wanda da suka tafi kan hanya suka watsar suka tattara suka ce kai wannan ba hanya bi ba ce suka koma kan sunna kuma har yau muke kiran sauran ma da suke ga kamar shi almahadin nan na sudan shi ne almahadi muna kiran su su kokari su dawo kan hanyar sunna su tattara su watsar hatta sudan din ma an kaje yanzu abubuwa duk mutane sun waye karatu suke ce an tattara an watsar da wani abinan nan kuma ma nan sai mu tattara mu watsar amfanin karatu aiki da shi abu na hudu da ya sa wannan manhaji nasa bai sami karbuwa ba a nan Najeriya itiqaduhum anna kulla man khalafahum munkirun wa kafir kudirin da suke cewa duk wanda ya saba masu ya saba daga wannan fahimtar munkiri sunan shi sun sunan shi kashi eh a yanzu abin da yake kusan diya abin nan amma mu mun san wannan zamanin lokacin da zaka ga in ba ka bi to sunan ka munkiri kalmar munkiri kuma wannan haka za a faɗi amma a ɓoye abin da ta kunsa shine ne sai kawai kashiri ne ƙala fi bayani ilani mahdiyatihi ba dan komai ba so daga yanda suka ɗauko magana lokacin da ya bayyana mahadiyancin shi ya fito fili a sudan yi hudu ba shi bayani cewa yi eh, wa kada akhbara sallallahu alaihi wa sallam miraran anna man shakka fi mahdiyati kafara billahi wa rasulihi wa anna man adani kafirun wa anna man harabani yakhdhulu fi ad-darain wa amwaluhu wa auladuhu ganimatul muslimin wani abin da ya faɗi kenan ya ce wato kada akhbara sallallahu alaihi wasallam miraran wa annabi ya faɗi so da yawa ba so ɗaya ba anna man shakka fi mahdiyati duk wanda ya shakka ba wai a shakka ka dan yi shakka shakka kana ji ko shine ko ba shi bane ba ita ce shakka ba ko shakka man kai annabi ya faɗi mai wai so da yawa ya ce kafara billahi duk wanda ya shakka mahdiyanci ya kafirta da Allah wa rasulihi ya kafirta da manzansa wa anna man adani kafirin yace duk wanda ya adawa da ni kafiri ne shi wannan man haraba ni ya fijjarai duk wanda ya yaƙe ni zai taɓe duniya da lahira su ne dare ni wa amwaluhu wa auladuhu ganimatul muslimin da ƴaƴansa da dukiyarsa duka ganima ne ga musulmi inda yaƙi zai cin maku ko haɗu ko abin nan ɗin su duk abin da kusa na dukiyarsu ganima ne wannan abin da ya faɗi to shi yasa inda ba su da ƙarfin yaƙi kawai dai a ce ma munkiri ne kai yasa ba za a bi ka sallah ba ba za a yi duk wani abin nan da kai ba kawai dai mu'amala da ake da ke dan ba da aka iya da kai wa haza sababun kabirun wa mu'awwiqun azimun azimun ko wato mana annasa min qabuli hadhihi da'awa wannan babban sababi ne babba da ya zama katanga da kariya wanda ya hana mutane karɓa wannan da'awa haisu annahum yanzuruna ila nas nazaratul murtadin yanzu suna kallon mutane duk wanda ba aqida da da ita ba kawai kallon shi suke a matsayin murtadi ne shi wala yu'amilunahum mu'amalatul muslimi ba sa masa mu'amala mu'amala ta cewa shi musulmi ne abu na biyar daga cikin abin da yasa da wasu bata sami karbuwa ba adamu salatihim khalfa kulli man khalafahum kin yin sallar su da suke yi bayan duk wanda ya saba musu shi ma wannan mun tarar da wannan zamanin ka ga ga jam'i ba za ku bi ba ga masallaci da wayo na lokacin da ba a zuwa sallar juma'a saboda mai ƙauyen da muke ba masallacin juma'a to a za ka je ka bi wanda yake limamin juma'ar shi shi shi ba ansarul mahdi bane in ka je ka bi shi ka bi wa sallah ka bi kafiri ka bi bi. saboda haka yanzu ya halatta kawai kai sallar ka ta azhar a gida da an keci wannan zamanin saboda wannan haka ne karara wa haza hasala tijata hukumihim ala mukhalifihim birriddati wal kufar. wannan ya faru ƙarara saboda sun riga sun yi hukunci cewa duk wanda ya saba musu yayi ridda kuma shi kafiri ne wa nahnu shahadna zalika fi qaryatina alangashi mun ga wannan ƙarara wato a kauyen mu mai suna dalangashi miraran wata kiraran ba su ne ba su bi ba ba a ba ka bin kowa sallah ba wanda yake yana kan shi an saru mahadi bane sannan ka bi shi kawai ka san sallar ka ba kawai an fahimta da kyau wa nasallallahu salamatu wal afiya muna roƙon Allah rikuna na sufaye akwai gyara a watsar da su ta kana riko da tijjaniya ka gane ba daidai bane ka watsar kana riko da kadiriya ka watsar kana riko da duk wata hanya da take ba ta manzo ka tattara ka dawo haka muke kira ga masu riko da ɗariƙa ta ansarul mahadi na sudan su tattara su watsar saboda maganganun da muka ci su dawo kan hanya saboda me mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya sa mu dace abu na shida wanda za mu tsaya kan shi na nuna man lokaci adamu tazwiji banatihim liman khalafahum fil aqida rashin aura ma wanda ba kan aƙidar sai ke ‘ya'yansu ba wanda duk yake da in kai ba ansarul mahadi ba ne ba ka isa a ba ka ‘yar ansarul mahadi ba ba ka da wannan darajar da kima a to a ba kafiri a sai munkiri ne munkiri ko ana ganin kamar kafiri ce za a baka yasa za ka ga auratayya ana yi tsakanin isu isu kawai to da abubuwan ne suka zo suka cakuɗe aka rasa ya za a yi auren nan fa sai suka fara tawaye ya kaga ya tafi ya auro wacce ba ya ansar mahadi ba ita ma abu ya ci tura sai ka ga je an ba wanda ba dan ansar mahadi ba to dama duk abin da yake ba manhaji ba ne aka kafa shi to za ka ga ba za a ci nasara ba wannan da shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aƙidar ake ta samun matsala وقد ذكرت بعض هذه الأشياء في ضمن بدعهم ومخالفتهم لمنهج السلف الصالح na faɗi wannan a can baya wajen كيركيرو da suka kirkiro wanda suka saba manhajin salafu na salih na kirga shi a cikin wannan to ganin a lokaci ba zai ba mu dama mu gama karanta su ba na so mu kai su har ƙarshe amma tuna ana kokari karatun kai wucewa ɗaya ko mun sami matsala ta ɗaukewar wuta sai a yi haƙuri mu tsaya a nan darasinmu na gaba sai mu tsora insha Allah kan abu na bakwai da fatan abin da muke karantawa wanda muka daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya shirye da al'ummar mu ya nuna mana hanya ta daidai ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata kamar yadda ya fara bayani ana karka ga sauti ba a ji ana gabatar da shi a gidan talabijin wuta da kauta ana gabatar da shi ranar lahadi ranar da ke kenan da karfe tara na safe sannan kuma ana maimaitawa ranar juma'a da karfe biyar da rabi na shi ma na fara na yamma kenan a ranar juma'a wannan shi ne dangane da abin da ya shafi kokari da ta yi domin ya ga wannan karatu kuma da kowa da suka jalla da ke ta wannan aikin domin da Allah ya fara masa da zakari Allah kuma ya sa a ga karan kana wannan da tambayar da ke cewa shin kai wani hadisi da ya tabbatar da cewa idan mutum ya tafiya na tsawon imanin wata uku zai ci gaba da yin kasar har ya dawo a yi ah, ban ga tambayar tambayar da ke akan idan mutum ya yi tafiya tafiyar ta kai shi tsawon wata hudu a inda ya tafiya hmm. zai ci gaba da yin kasar a can inda ya tafiyar har sai ya dawo yin ba tare da ya rika cikin sallah ba yana so ko akwai ta hadisin da ke tabbatar da haka to alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala na so tambaya farko na abin da ya shafi karatu da shi in babu shine sai a tambaya da ta ke ta wajen karatu to na jin ba wata tambaya da ta shafi karatun mu kenan a mai tambaya ni kamar ban fahimci tambaya shi ba cewa akwai hadisin da yana mace tafiyan wata hudu ma'ana yana nufin in mutum ya tafiya da har ta kai bata wuce wata hudu ba zai ta kasar kila shi ke sai ce ko na jin kila abin da yake so ya ce kenan to ni ban san wani hadisi ba kan wannan ya abin da na sani mutum ya yi tafiya da ta karbi sunan tafiya zai ta ƙasar kuma ya yi tafiyar da kullum yana da niyyar zai dawo na dawo ba na dawo ba har illa masha Allah zai ta kasarsa tun eh, tunda sunan matafi yake mai nufin zai dawo amma wanda ya tafiya ya je inda ya je da nufin ya zauna ya kasuwancinsa ya karatunsa ya harkokinsa ya sadda isa garin shi kenan kasarsa ta yake amma wanda ya je da nufin gobe na dawo kamar da nufin da ya tafi tabuka kullum da nufin a dawo a dawo har yi wata guda yana yin kasar haka nan da ya tafi aikin haji shi ma haka na ya ta kasar duk kwanakinsa da ya yi to saboda haka in irin wannan ne kaga za a yi kasar amma idan ka je da niyyar za ka zauna a wuri in ka isa wurin shi kenan tafiyar ka ta yi ke wannan shi na sani wallahu alam ban san abin da ya tambaya ba na to sai sanarwa kwaya daya wacce akwai kamar yadda aka sani a dan uwa cikin dalibai masu wa'azi kuma wanda matasa da dama Allah ya shirye da su ta sababin wa'azinsa saboda kowa da irin baiwa da Allah ya mashi malam Muhammad Kabiru Gombe ɗaya daga cikin yan uwa masu wa'azi a wannan lokaci karkashin kungiyar jama'atu zalfi bid'a bai mutu sunna to suna gane yanzu amma an sun dawo insha Allah ranar juma'a zai gabatar da wa'azi na dare a unguwar hotoro wanda karkashin majalisun mu zai zo wannan wa'azi tun daga yanzu na fara sanarwa za a buga takardu za a sanar ranakun juma'a da kafafen yada labarai da whatsapp da sauransu kuma kai ma ka taimaka wajen yadawa musamman matasa akwai matashin da za ka ga ta sababin wa'azin Allah ya shirye da shi ya kuma hanya ta gari kowa da irin neman da Allah ya mashi Allah ya mashi ni'imar iya wa'azi ga matasa shi matashi kasan yana son caji yana so ya ji wasu maganganu ana masa abin nan to saboda haka a tallata wa'azin musamman ga matasanmu wanda za su zo don su ji kuma da fatan Allah ya sa wa'azin ya zama sababin shirya ta al'umma abinda zai faɗi na abinda muka sani to ya zama tunatarwa a gare mu abinda ba mu sani ba kuma ya zama ilimi a gare mu Allah ya taimaki wannan addini ranar juma'a eh eh a hotoro ina ga muna da matsalar wuri mai faɗi a unguwar hotoro na da alisun na hotoro ba mu da masallacin juma'a ba mu da wani fili babba na gaba zai wuce kila a yi shi kofar gidan da ta yi ba don kila shine yake da tituna wanda da da aka shigo za a sami wurin fakin kuma za a iya tsayawa a ji ba mu da wurin da ya fi wannan muna fata allah ya azurta mu da fili can wajen bypass wanda in irin wannan ta taso za a sami inda za a yi cikin kwanciyar hankali allah ya mana jagora Allah ya nuna mana lokacin kuma Allah ya sa a yi a gama lafiya subhanakallahumma bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu